بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعا يمتن الحميس الشرين دهود وطن شعبان إجرر النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha biyu ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafin albarka yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam mun cike ƙarshen shafi na 27 a darasin da ya gabata da yau za mu tashi a farkon shafi na 28 tare da sabon gaba da darasi wanda malam ya masa unwani da aina bitu shaitan ko aina ya bitu shaitan wai a ina shi shaitan yake kwana eh <laughs> a ina shi shaitan yake kwana tsara so dai ka san abokin gaban kan gaba ɗaya ciki da bai da abin da ya shafe shi abin da yake ta mana bayani a baya to a ta inda yake kwana yanzu ake so a faɗa mana malam ya ce bisa hihaini an abi horaira ta radiyallahu an cikin bukari da muslim daga abi horaira allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala lallai annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan sai qala ahadukum min manamihi idan ɗayanku ya farka daga bacci falyastafsir salasa marrati to ka fyace hancin ka so uku fa inna shaytana yabitu ala khashimi khayashimi domin shaytan a cikin hancin ka yake kwana ila baka san wannan maluma ba sai <laughs> aji mu cikin hancin mutum yake kwana shi shaytan sai ka saco shi yace al-lafzu muslim wannan lafazin riwayar muslim ne wal abinda ake nufi da al shine wannan karan hanci al'am shine khayshum wal istinsar fiyacewa shine huwa ikhrajul ma min al'am ka sa ruwa ka fiyace ruwa daga hancin ka ba da tinshaqihi bayan ka shakar lokacin alwala Ka yi wannan abin shi ke fitar da shi da hancin jama'a cike ke kwana wal maqsudu manufar wannan shine huwa tanzifil al anfi min al dakhil shine tsaftace hancin daga ciki kun ga ko wani dan abubuwa ne majina majina da wani da ce dama shi shi dan kalami ne ka zo ya rasa da zai fara ma a jikin mutum zai cikin hanci dan kaka sha mamaki a ce shedan ma a dubura yake kwana saboda akwai kazanta duk wani tsaftar mai tsafta ko ba haka bane da zai wanke gaban shi wanke duburansa da kyau ba za ka taɓa jin wani ko da odo ba saboda tsabar wanki amma da za a kawo nan wani tsinke ko da irin kwashigon ne a saka a duburansa sai ga akwai wannan kazanta na haka yi jari to haka harshe shi ma wurin kazanta ne to shi dan a cike yake kwanciya mala yake cewa qala al-qadi iyad al-qadi iyad yana cewa rahimahullahu ta'ala yahtamilu an yakuna qawluhu sallallahu alaihi wasallam zai yiwu ya zama maganar da annabi ya faɗa a wannan hadisi halatta shine fa inna shaytana yabitu ala khayashimihi da yace shaytan na kwana akan hancin ɗayanku, to za a ɗauke shi ala haqiqatihi a haqiqarsa da gaske kwana yake a hancin naka yace fa innal anfa ahadu manafidil jism domin shi hanci ɗaya ne daga cikin mashigar jikin mutum hanci mashiga ne na jiki zuwa jikin mutum allati yatawassalu ƙalbi alqalbi ha wanda za a iya kaiwa zuwa ga zuciya ta nan gurin hanci da kake kallon sa akwai hanyoyi ta cikinsa, har zuwa ta baki ma akwai hanyar hanci ta hancin ma akwai hanyar baki akwai hanyar kunne akwai abubuwa ne da yawa da Allah ya sanya su ko ta wata yar uwa Allah ya ji kanta da rahama ta rasu abokiyar karatu na ne tare muka yi karatu da ita tun muna yara muka yi sauka a islamiyya sai ta samu brain tumor na jagorance su muka tafi saudi jamus na madina a kai mata aiki ta sauka a gidana abin da ya ban mamaki brain tumor a kanta yake gungatar da amma wallahi ta hanci aka yi operation aka cire shi ta hanci kare kawai ka bar aikin da ba ka ba ko ba ka ba kowa da aikin shi eh wai aka ce kowa da aikin da ya karbe shi ko sana'a da ta karbe shi makwabcin mai akuya ya ce kura Allah ya kyauta malam yake cewa qala wa yahtamilu an yakuna ala al-isti'ara isti'ara zai yi kuma wannan magana da aka ce yana kwana a hancin ya zama isti'ara ne ma'ana isti'ara shine an ƙara kalmar ne dan a kwatanta wani abu da yake kama da irin halin da shi da yake zama kama a hancin ka yake yace fa inna ma ya'na akhidu min al-ghubari amma abin da yake samuwa na kura wa rutuba da danyanta a cikin hanci yawanci akwai kura akwai danyanta ko na wani gaba da ban majina ne kuma menene ya ce na kayashin nan ya ce wato kazanta ne wannan abin ai wanda yake tuwa fi ƙushe wanda ya dace da shaitan sai za ka ce a cikin yake da wani ma'ana duka zai ɗaukar biyar قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله يجزاه الرحمة يجي ظاهر الحديث أن هذا ne kulli lahi zahirin hadisin yana nuna mana wannan abin da shaidan yake yi ga kowane mai bacci ne duk wani mai bacci haka shaidan yake mana ba ba a dauke kowa ba duk mai bacci shine ne kulli na'imin to in kai a zakar kan da shi nan shi kuma wannan ai bayan bayan ka farka kenan yanzu kafin kai barcin ba me za ba kai addu'a ba sai kai azkar din barcin to shine zai magance maka wannan sai ya kore shi daidai ki da me a dama sai ka fashe in ka zo alwala ko ka fato ka fitar shi saboda ai sunna ce umarni da annabi ko da bai kwana ba fitar da shi ai za ka yi baka da an ce abdan saboda fitar da karanta a cikin hancin gaba ka ɗauro yau hancin da yanzu akwai wanda idan zo masallaci doyin hancinsa kawai ba zai bari ka sake ba akwai wani doyin da daga hanci ne ba ma daga bakin sai ba wallahi ko kamar yadda kake yin wani daga bakin sa ne akwai wanda shi kuma daga cikin cikin sa ne numfashin sa ne shi yasa duk inda tsafta kake yana daga cikin wato karantarwa addinin musulunci zama akwai tsafta yawa musulunci bai da kazanta ba karka zama kazani malam ya ci gaba da cewa to sai ce wa ya yahtami an ya kura mukhassisan bi man lam yahtaraz ga magana zai zama wannan abin da shedan ke yi an kebance shi ne ga wanda bai tsare kansa da addu'o'i da azkar ba na shedan na tsare da shi من الشيطان بشيء من الذكر كحديث أبي هريرة كما حديث أبي هريرة الذي فيه ولد أتكم حديث أقوي النبي كتوا فكانت له حرزا من الشيطان ذات زمن تو كاريا أغريش لك الشيطان ككرنت آمن الرسول زوا قرشان سورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وزوا قرشان لا نفرق بين أحد من الرسل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 ga kaza ga kaza addu'o'i da yawa da ake yi an gane ko bismika allahumma amutu wa ahya ko duk dai ga sanin kuma ka kwanta da alwala azan aka ce fada za a yi to duk wani abin da ka san makami ne da zai baka nasara wannan fada ya kamata ka dauke shi to shine fada kake ka da shaitan yana so ya samu galaba a kanka to da abin da ka san wata addu'a ce ta kariya yi ta kawai a yakan cewa ko da ita a ita kanta ba ita kawai kenan ba in kai ita ma yayi ita kai ka yayi kana da ayatu kuziyu da su falaki da nasu duka ta tofe ka hura ita yadda an karanta annabi ya faɗa yake yi yana yawa hasan da husaini ka shafe duka jikinka bugu ko ya zo bai da hanyar shiga zai ne ganka ya tsare ka kawai amma in da zaka son ka kawai ha kai ta mun shari baki a bude ba ka yi addu'a ba kai azkar ba ba alwala da ya so ya samu inda zai shi sai ta wasa da hankalinka a cikin mafarki ma za ka dinga wani irin mafarki ka su kan shi ka kasa gane gaban shi da bayan shi mafarki ko ya sa mafarkin tsoro yana yi haka ne kwarai da gaske da gaske ne su kaga yana da kyau bukula gaba daya kala ya ce wa hadisi ayatul kursi a hadisin da ya zo yi magana akan ayatul kursi ita ma wa fihi akwai shi a cikin hadisin shaidan da kansa yake cewa wala ya rubuka shaitan shaidan ba zai zo kusa da kai ba a ran haka yawa abu hurera lokacin da abu hurera ya damke shi ya zo saka haji mugu kuma sai yake faɗa masa yadda za a yi kare da ya gaya wa annabi abu hurera annabi ce ya faɗa maka gaskiya ko da yake shi makaryaci ne ya ce wa yahtamil an yakuna al-muradu bi nafi al-qurb huna لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب zai yi zamanto abinda ake korewa a nan in mutum ya yanka ba zai je kusa da inda yake sa wasu wasi ba shi ne zuciyarka zai yi shiga jikinka zai yi zo kusa da kai wasa ya shiga hancin duk kaga wurin kazanta ne amma ba zai samu ikon isa ga zuciyarka balle ya sa mata wasu wasi ka gani da aka aika tsare zuciya haka ake so dawo a gani Allah ya ce fa yakunu mabituhu alal anfi sai zama kwanan da shedan zai a hancinka da ya tawassala minhu ila alqalbi ya samu daman isa zuwa ga zuciyarka ne idan kai kaza in ka farka to kai za ma kai azkar ɗinka. kana farkawa ka fara azkar dole ka hana shi ba zai shiga ba intaha maganarsa ta kare shi wato hafiz ibn hajar malam ya ce man min khutatihi al-khabitha daga cikin wato plan ɗin shi mummunan plan ɗin shi nan domin khutat jam'i ne na khutta an fahimta plan guda ɗaya, in suna da sai a ce plans da shaɗin yake yi munanan plans ɗin shi dangane da ya faɗa da shaidan da ɗan adam kai malam yace rawal imamu ahmad bi sanadin sahihin imamu ahmad ya ruwaito hadisi da isnadi mai kyau ingantacce an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yake cewa inna ash-shaytana tafa bi ahli majlisin dhikrin liyaftinahum yace shedan ya kewaya ya kai ya komo ga waɗansu mutane na majalisi da suke zikiri irin wannan majalisin da ake ambatan Allah a wurin ya kai ya komo don ya fitile su ya samu su fitina falam ya staɗe wala bai samu dama ba an yi fari a bai ya raba tsakaninsu da iya ba Fa fata halakatar sai zo wani wuri ya kuru na duniya su kuma duniya suke ambata ana ta hira kwallo ana hiran masu kuɗi ana hiran kaza kai kaga fasar jet ɗin dangwata kuwa kaga na kaga jet ɗin da ronaldo yake hawa kaga gidan da ya gina a teku kaga kaza duk irin wannan abubuwan ana ta bayanin duniya kawai ana hirin jirgin da shugaban kasa ya siya a shi ana faɗin abubuwan duniya ya ce fa'azara na ya ce kawai sai ɗansa ya rudi ya sanya rudi a tsakaninsu ya ce hattakshakan Allah ya sai da suka kama faɗa tsakaninsu faɗa ma ahalin zikiri sai wa'in nan masu zikirar wanda shaidan ya so ya zurar ya kasa sai suka taso fa hajaru an gano wannan ku bainahum sai suka ainihin wato shiga tsakaninsu ba ta ku gaba ɗaya suka ga kaga wancan sun tashi da sunan za su yi wa'azi ta gare ya yi amfani da wa'innan lalatacin ya zo ya kada wa'innan kuma wa'innan ɗin kuma ya sa musu bala'i ta ji mugu ka gani shi ya raba su Allah ya ce ba su juru da hu da fitnatin nasa to shaitan fa ya tura da rundunar sa su fitina jama'a kaji mugu shi dai ba zai kyala mutane ba Wala ya mugu ne Za yi ci Allah ya tsire wa shaitan ya halatta <laughs> dama tsinan ne malam yace rawa muslimun an jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama imam muslim ya ruwaito hadisi daga jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna iblis yada'u arshahu ala alma shi iblis tajin gaba daya uban shi shaydan yana sanya al'arshin sa akan ruwa an gane ko idan ya sa shaydan da ya sanya al'arshin sa akan ruwa kujeran mulkin sa kenan sun ba su saraya sai ya tura rundunoninsa lafazin saraya wato rundunar za ta je ba tare da shugaba gaba ɗaya komando a komanda overall ba da shi za a ji ba kamar yadda annabi yake tura sahabbai ya koka shi bai zuwa a wasu ya kwanto duk yakin da aka je ba annabi a cikin shi ake cewa sariya in suna da yawa sai a ce saraya shi ma matsayin shi na jagora kenan sai ya tura sariya ya tuttura su saraya waɗanda za su je wannan ya koka yake cewa fa adnahum minhum manzilatan wanda yake dab da shi a matsayi dan gaban goshi a cikin wayannan rundunonin nasa shine a azamuhum fitna wanda yafi kowa fitna bayan Allah wanda yafi fitna ya fita da bala'i ya tare kura da yashi da cikin mutane shine yake da matsayi na kusa da oga ya ji wa ahadu sai su dawo ɗaya sai zo ce ranka ya daɗe sa fa ya ƙuru sai ce wa shaidan ya ce fa'altu kaza wa kaza kai da ka bar ni na fita na je wurin mutane na yi sawa da ya kashe wani misali na sawa da ya yi zina na sawa da ya sha giya fai ƙudu sai shaɗa ya ce masa na aka shan ba abin da zai kaji mu wai bai akwai ba haka zai ce ha ƙara ya ce sun mai jiwa a hannu sai ɗaya ya zo ya ce in wannan ya bai ce na zo na yi kaza duk ya ce baka koyo ba wannan ya zo ce na yi kaza baka koyo ba duk ba fitila da suke aikata suke fada munar ya sa ma wani ya ce ya wani ya yin sallah wani ya kafurta duk zai ce ba su koyo ba amma ya ce hatta ya ji ahadu sai wani ya zo a cikin su fa ya sai ya ce ma tarattuhu ainihin da je gidan wani ban kyale shi ba hatta farrattu bainahu wa bain imra'ati sai da na sa rigima na raba tsakaninsa da matarsa sai da ya sake ta da dinga tunzura shi da tunzura ta da dinga mai rashin mutunci shi kuma ya kasa dannewa shi ma dinga mata rashin mutunci ta kasa dannewa in zugo wannan in zugo wancan ya ce sai da na raba su shedan yana jin haka kala sai ya ce fa yudilihi minhu sai kusan da shi ce wazo nan zo nan zo nan kusa kusa wa yaqulu sai ya ce ni'ma anta madalla kai ne kai ne anta an kai ne kai abin da ya kamata qala al-amash al-amash yake cewa arahu qala su yi zauna tare da shi nan ko kai ne yau aka ce gashi kana tare da shugaban ƙasa kun nan fita anguwa sai za ka ji daɗi. haka ne a ce yau kun wani kuna ta zan gari da shugaban ƙasa, ko da gwamna ko da kana cikin kabinet ɗin da ka gashi kawai ana harkoki yau to shi oga sai mazanto da wannan shaidan din kusa da shi ka duba ka gani wala Allah saboda ke tattare da aure na albarka da take sauka na cikin auren akwai haihuwar yaya na sunna wasu abokan gaban nashi ba za su kare ba kenan indiya na auren ta fahimta da shi sa yake jin daɗi ya ga cewa wanda ya raba auren Shi ne na kwarai da ya aikin kwarai eh ya rage masa abincin gaba ya hana a rayar sunna malai yake cewa ana bi musal ash'ari an samu daga bi musal ash'ari Allah ya kara masa yadda kala yace idan asbaha iblisu idan gari ya waye ga shaidan basta junudu fil Abdu sai ya yada rundunar a bayan kasa fa yaqulu sai ce man adallu musliman ko man adallu musliman albastu huttaj duk mutumin da cikin ku kamar irin bayanin da zaka sojoji da safe sai sai ga ya sun yi fareti ya musu jawabi ya adireshin din su ko haka BPO a police station yan sanda za su fito su layi yayi adireshin din su yayi bayani yace to shaidan yana musu wannan bayanin yace duk mutumin da ya batar da musulmi tun dai musulmi ka batar a cikin ku yace to albastu hujja zan tsora masa kambi sai sai mai kambi na yayi bajeta يسامي كرام دي يجي فيقول له القائل سيوني يجي مسا لم أزل بفلاني أي أيضا قشي بسا ردواني إنا ترو لفتا إنا زيجي شحد جات أن لك أمرأة وانتين يسكي أن يوشك أن يتزوج sai ce ƙala ko an taɓin da ƙamra ta hu ƙala shi ku an yi ta zawace sai ce to ai zai ƙara yin wani auren ina fata ana fahimta sai ce wa ya ƙulu aka wani shi kuma in ya zo sai ce lam azal bi fulani wani ban gushe tare da shi ba ina ta rudarsa hatta zana har sai da ya zina ƙala anta sai ce kai ɗin kayi ƙoƙari wa ya ƙulu aka wani kuma ya ce lam azal fulani fulanin hatta sharib al ban gushe ba da wani ina ta rudan sa sai da ya Kala an ta, ce kama yi kore. wa kulu aka wani kuma sai ya ce lam azal fulani fulanin hatta qatal ban gushe ba da wani har sai da na sa kisan kai an gane wannan ko fa ta, an ta sai ya ce kai din ne kai din ne Ka gane sai bibi to wanda ya kisan kai akan wanda ya saki a wancan kuma ya bibi wanda ya saki akan wanda ya kisan kai Ka ji mugu duk ya san inda yake illata mutane rawahu ahmad wa ibn hibban wa sahahu babu ahmad da ibn hibban suka ruwaito hadisin kuma sun inganta hadisin ne wanda ke inganta kaga irin waɗannan hadisai idan mutum yana jin su yana ganin su ya kuma san su to dole ne ya zama yana mallakar zuciyarsa ya zama mai haƙuri domin a lokacin da kake ganin matarka kana fada da ita to ba da kai take ba shi na nan a tsakanin ku yana bugu yana so ku kai ga wani matsayi na rabuwa kuma idan ka zo kai din sai ka zo kai nadama ko ta zo sai sai ka zo kai nadama wala Allah akwai matakin da nadama ba za ta iya amfani ba ila zama ya kare wala Allah akwai matakin da akwai dama a gyara sai da an gyara ina fata ana fahimta amma kuma za a gyara kila sai an yi murya an dan yi roƙo an dan durƙusa an dan tura an dan yi kaza an dan yi kaza a dai samu zai a dawo dai don a ci gaba e zama da wani mutum amma shaidar da shi ke zigawa yawanci zigin da ɓatawa za ka samu shaidar da yake yi amma haka akwai maslaha sosai shi yasa ma aka shar'anta take saboda kada bari kullum ya ta rayuwa cikin bala'i ya rama ta da take gallaza masa kai ita ma ta zauna cikin kunci da bala'i za a wata wa namijin da zai gallaza mata to sai shari'a ta shar'anta antiki dan ta samu ta sarara ta aure wani daban wanda yake kanta ita ma ya rabu da ita ta samu ya sarara samu wacce take son shi ta faranta ta rai an gane ko ɗazin da wasu suke tambaya na mun tashi karatu ta sauri malam yarinya ce kaza kaza mun ya tafi ta ta dawo gida ki sai ta jini uku ki fa take gaya masa gaba shi mijinta ga shi fa wacce fa ta yi jini da in za a zo a gyara maganar nan ne fa a gyara mun ta zo sai ta kai kashi. suka kira shi ko aka gaya masa to wacce fa ta yi jini uku in abin nan mai maiduwa ne ka yi haƙuri ga maida ya sa jini biyu kai abuwa a'a to ai ko uku ne kuskure ne amma ka mu aya a ka'ida ai tsarki ake amfani da shi to jinin nan guda uku ba zai bata saboda tsarkin za a kalla a kan ka zo magana dole ka ce jini saboda jinin aka fi saba harshe shi a amma an ka zo wurin mu ka zo wurin alƙali ko ka zo wurin malami wanda ya san shari'a to da tsarki zai lissafa ko da ta jini na uku to a cikin wannan tsarkin cikin cycle ɗinsa kafin wannan jinin na hudu yanzu bai kare ba zai mai da maka da mata amma jinin nan na dubowa shi kenan alkin ta uku ya ce to a shi kenan sai an sake neman aure inda zakin na kome ne sai ka zama sojan jikin katanga yadda dai shi yanzu ya zama zaurin gida ina cikin gida bai da shi yawa eh lalle kan shine amma dai in ba ta san shi dama haka take so kaga ai ba za ta ba to shine wannan shi sai ce musu insha Allah zai zai yi kokari da ya haka kaga ai da aka yi magana yayi shawa to shine take ce mu daga baya sai kira sai ya ce ya waidaita a bayan ta yi biyu kuma ya kira su su ma iyayen ya gaya musu ba su suka haife ta ba irin rukon su suka yi aka zo yaushe za ka zo ta koma ya ce zai zo ya ɗauke ta to wai da ta zo ta ɗauke ya ɗauke ta suka koma sai ta iya da shi kuma eh ta iya wai ta ce ai bai mai da ita sai da ta gama jini na ce ƙarya take ta wani kanana na ce ƙarya take eh ɗan yadda na ce ba wani abu matan ka sai na ce samu ya lallaba ta yi a hankali ya dan siyo mata dan abin da zai daga dan kwantar mata da hankali har yanzu ta huce ba ne eh amma ba ta kuce wala ya gugule ne shaidan ta gani da sai mata aure yana nan ba abin da ya sami shi ya riga mai da to yana abubuwan shaidan da yake yi nan ga aka gaya mana wanda yake matar fa ta mutu nan ce a nan gaskiya yake ba mu da wani duka mari ne ko kawai shi ke na bige tafi wallahi gawa ce ta fara sai ta mutu wallahi daga irin kawai ya ta duka ɗaya ne ma kawai mare ta ya ce mata mali ha kawai shi ke ai ba nan da musa ba ko na annabi ko ma nawa ne azali ya yazo na'am a to ma yanzu ne wannan kuma sai da zai yi a da tura alƙali a kotu kaga zanjawa da shi haka nan haka yake akwai sanda zai zo hada yaki tsakanin gidan gidan da nan gidan yanzu da ba sai in ba mutuwa sai ba to kaddara ba ko da ka mutu yan wanda tana iya ci su ma za su kashe shi daga nan yan wani su su ce yaki ya kulli kawai tsakanin gidaje guda biyu shaidan haka yake yi da gaske shi ne ai shi ne ma ba wai shi ya taimaka ba shi ne ma saboda zuciya ce da fushi take sa Allah ya kyauta Allah ya tsare mu zama masu haƙuri mu danna zukatan mu su ma mata su zama masu haƙuri su danna zukatan su yasa idan matsala ta faru tsakanin ma'aurata to ba a kaiwa zuwa ga kashi fara ɗaya akwai matakai da shari'a ta ce a bi matakin farko a yi wa'azi ko namijin ko mace duk wanda baya yin daidai a kira shi a mai da sai ita ma ta mai da sifa ita ce ta mata da ya mata da sifa na kadi an yi wa'azin an yi nasiha abin daidai ne ta shi ke nasi a ta ke na biyu shi ne ƙaurace wa mutum a wajen kwanciya eh, tana buƙatar ka matsayinka na mijinta ka yi kwalliya ka yi wanka ka sa kayan bacci sai ma ka ɗan tafiya ta turare irin wanda ke ɗan tare sha'awa nan kuma kawai sai ka ki kula da ka juya mata baya Wani abin zai dame ka ya bai da nima mai nuna ka kwana ido biyu ta kafa da shi su ta karanta wasu kan jari gobe da ta za a ga ta gyara wani abin ya dame ka duk tauran kanka ya ta yi ai ba fara ɗaya ake ba ba na rana ɗaya ake ba an kai ne ma kan iya da saurin kai ita ma ta maka haka an fahimci nan sai dai ita za ta yana da haɗari malamai ba ka cewa farɗe mace ta hana mijinta kanta saboda annabi ya yi umarni da kai tsaye kada ta hana mijinta kanta ko da tana kan tanda amma dai akwai hanyoyin da za su iya bi da kai ta ɗan maka kwaleli yadda ta san aikin da ba ka iya mallakar kanka in ka ga wasu abubuwa ko wajen girke-girke abinda ka fi so abinci ka nemi sulhu da kai taimaka abin da kake so so haka to an yi wannan kawar shan bai yi ba kuma ƙorafin a kan gada ake a ɗaki ba wai za ka gudu kamar ta bane tana wani ɗaki ne tana wani ɗaki ko ka canza gida duk ba a ba a nan dai gidan nasa a nan ɗakin nasa ka shimfiɗa an fahimta yawa kuna nan ɗaya ka zuwa mata ba komai za ka yi ke ce ba ne siyo duk abin da ake siyo ka siyo su nama su yogurt abin da ake siya jin daɗin nan da ruwan kala eh duk sai ka siyo ka fi duka da abubuwa ya gani kuma ni gaskiya a nan gurin ni abin da nake cewa shi ne ya kamata a ce ka san suci ɗin matarka wanda za ka kunna ta ko ka kashe haka ya kamata idan ka san wannan kashi tamanin ko maka wallahi kashi cafa'in cikin ɗari na matsalar gidanka ka magance da switch ne wani guda ɗaya kawai za ka gano matarka nan ne lagonta ita ma in ka gano lagon mijinta shi kenan sanan za ka rika shigo mai in tana so ka seta shi in kana so ka seta sanan za ka shigo wanda kai ka kunna shi kenan daga cikin kamar a ɗauke in tana iwe kana kunna shi ka fito yawa ana ba da labarin wata da mijinta baya iya haƙuri da ita shi kai tsaye ta san lagos shi kawai zai haƙuri da ita amma akwai fushi da ta ba shi haƙuri ya ƙi kawai sai ta kunna su suci ta yi wanka ta caɓa ado ta fesa turare ta sa su bomb shots irin na din nan wanda yake nuna duk wasu mafatin din jikin nan kawai ta ta dan wuce ta fado ta ganshi yana zaune yana ta ƙara wucewa ta da mai shoyin ɗaya ta ko sai ta hari gada abin ta manta da shi shine shi ma kawai taso a dole haushi kawai da kibar gwanshe shin fada a ƙasa ita kuma tana kan gari. ya ga sai kamar tana wuce idan ta biyu sai lamu shuru ba wani wuce an kashe wuta a kwanta ƙanshin da ya rika dukan shi a hanci ka san shi shaidan dama turare yake amfani da shi da su mata an shi sa aka hana aka haramta masa sa turaren kanta saboda wannan bala'i ƙanshin nan sai dukan shi yana zaune lafiya wannan ƙanshin baya ya san ƙanshin ba ba ba normal ƙanshi bane na musamman da ƙanshin fa da ke shi ya juya ya wata can, ya sa kanshi sai ya juya filo duk ya rasa yadda zai yi mallaci kai. kawai sai haye kan gadan ya haye kan gadan kawai ne bargon nasu ta ce ya haka ta ce haka da ce ya ce murgina wa rai eh daga ƙasar ce su kaga an shirya tun da ya murgino shi ne a rai daga shi kaga yana ake murginawa daga ƙasa ya sama sai a gure shi a idan neman maslaha yanzu wannan abin da aka yi ba wani duka ba zagi ba kuma an shirya to kai ma za ka gano wani abu na matarka an fahimta wanda ta fi so ko abu ne akwai wanda abinci ne wallahi matsalar shi akwai wanda kuma wata duk abin da zai yi muna magana da wasa a ba ita ce ba mijin ne muke magana da shi ya ce wallahi duk abin da za ka ɓata min rai da shi duk inda raina zai ɓaci koya ya mai ya ce wallahi wata ce a cikin matan su ke a akan ɗaya wai san kai yake mata kaza kaza da ya tashi bayani sai ce wallahi ita wannan ya ce duk a ran shi ko ya fi guguwa da wuta tashi ta ce wallahi wani abu take mata ta kayi wallahi gaba ɗaya da kasar an ɗauke shi ɗaya ta hafi da kasar ta ka san kuma abu ne? abu ne kuma nan a zahiri ya ce wallahi da ta fara cewa Allah ya ji ɗan iyayenka Allah ya mata rahama mama da baba Allah ya mutu da addu'a ce ta iya kawai gaba da sai ta kashe bidi to ai kin ce duk zafin shi da ta ba iyayensa addu'a shi ma ta mai addu'a to Allah sai ka kawai mi ya ke zo da kaga ka samu makami haka ake so sai ka gano menene abin da aka so to dan shi mugu ne da shi da barin da shi su ba sa so a kai wa mutu idan an yi wannan ba a samu ba sai a je mataki na uku shine matakin da aka ba miji ya duka ya duka dukan kuma an fata irin wanda zai ba wanda zai karya kashi ba ba wanda zai tsaga fata irin shi ake so dan da wanda zaka ji an ce an taba cewa a yi da gefen babbar riga ko riga ko ko tsumaki ko ko ko da asuwaki duk gaskiya ba daidai ba malamai da suke kwatanta wannan ba za su sama abin gita da tsumagiya ne ba bulala ba tsumagiya an san tsumagiya yau kaka ɗauki bulala don bulala na shi na? ita tsumagiya ko? to tsabga haka ne to da tsabga za a amfani haka ne eh sai ka ɗan tsakkaula mata to insha Allah ta'ala za ta wani kuma annabi ya ce karka bugi fuska ba mari tsakaninka da matarka ba mari kaga wannan ya saba ya mara matarsa gashi ta mutu saboda idan aka haka insha Allah za a dace to idan ka kaddara ka bu matakin wa'azi ka bu matakin kaurace mata ka bu matakin duka duk bata bari ba to matakin farko yanzu wannan guda uku duka tsakaninka da ita ne to na hudu shine na ƙarshe shine a lokacin ne third party ke shigowa iyayenka da iyayenka wakilanka da waliyanta su zauna Allah ta ce wani su tun shiƙaƙa bai ma fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in dai sulhu suke nema da maslaha akan wannan al'amari na Allah zai dakatar da su da gaskiya to sai kaga sun kai ga dacewa zuwa ga abin da yake maslaha a gare ku sai ga rikici haka an san matsalar kaza da kaza da kaza da kaza bayan nan daga cikin abin da suka ce wallahi maslahan ko da sun gano gara su raba ku ne a raba a cewa maslaha ne to kaga su ne matakan da ake amma akwai wanda da yawa cikin magidanta abu na faruwa tsakanin shi da masu da sakin yake fara shi ba ruwan shi tafi gidanku tafi gidanku Allah kyauta da haka wannan shaidani wanda zai zo ya cewa shaidan shi ne ya je gunwa ne ya gushe ba sai da ya rabu da matarsa a wancan hadisin na farko muka ce shi shaidan yake kusantowa a wannan da biyu da muka karanta kuma yana kusanto da wanda ya sa ya kusan kai shi kuma duka za ku da zuciya suke amfani suke mamayewa rawahu amur wani hibbani wasu wa albani al ya ya ce wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi kuma ibn hibban ya ruwaito hadisin kuma imam al-albani ya inganta shi ina da lokaci ai ko to sai mu tsaya nan gurin za mu tashi akan fi dalilu azli shaytan wato kaga waswasi da kake gani to dalili ne na gazawar shaytan za ka yi mamaki me amma dole sai mun karanta babu za ka gane Allah mu da sarki ya shirya da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah da ke sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi